كلام اليقين كلام اليقين مالن يازو يا سامي na haƙida na tabbatar min da cewa gobe zan mutu malam mutumin kirki ne ana alfahari da maganganunsa a wannan yankin kafin an sami ki in ce maganar da ya faɗa gaskiya ce zan baki dalili da nassin hadisi na annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wanda idan da za a ɗauki wannan hadisin a auna shi da maganganu irin na malam watakila ga cewa ya yi daidai kuma abinda malam ya gaya miki ya ce ni amininsa ne haka ne domin karatun da muka yi a sudan tare muka yi karatu da shi ma tun mana ƙanana kusan tare muka karanta a halari ni da shi kafin karatun mai iso abinda ya karanta na karanta sannan kuma ubangiji Allah ya fifice shi da baiwa irin wacce ni bai bani ba A na gaya miki na ce miki zan gaya miki abinda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wanda shine dogaro akan abin da zan faɗa ba san rai zan yi ba annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya faɗa a cikin wani hadisi da imamun nawawi ya fito da shi annabi yake cewa rubba a sha'asa a gabara rubba a sha'asa a gabara madafu'un bilbagi lau a ƙasa ma'alallahi la'abarra annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da yawa za ka ga mutum birgiza gashi ma'ana kansa babu tsifa ba kum sannan kuma rigarsa ta yi cidin-cidin babu wanka ba wanki ne wa hadisin sharhi tamkar in ka ganshi mahaukaci ga gani madafu'un bilbabi wala allama a wani gidan shine yake zama idan za a wuce a abin hawa ya buɗe kofa. wala Allah shi ne a ƙarshen gari a ƙofar garin da za a shigo mutane ba sa kallonsa a komai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lau a ƙasa ma'alallahi da zai ce wallahi a yanzu ba rana muke ba shi wannan ya ce wallahi sai Allah ya mai da wannan ranar yanzu ta zama dare manzon Allah ya ce la'abarrahu sai Allah ya kukutar da shi wallahi sai ya yi daren duk abin da ya wa Allah sai ya yi manzo Allah shi faɗi wannan kin ji misali na farko sannan kuma misali na biyu annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam idubu sai na umar dan khattab sahabinsa na biyu yake ce masa a cikin mutanen da suka gabata na farko akwai wanda suke faɗar abin da Allah Ubangiji zai zartas na hukunci idan akwai shi a cikin al'ummata to umarni. kin ji wannan dalilan guda biyu to saboda haka jingine dogaro da wa'annan dalilai guda biyu da ka fito daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ramma, in ya faɗa abu Allah baya karkatar da abin da ya faɗa in ya ce kaza zai faru wallahi sai ya faru dan Allah ya masa wannan baiwa saboda haka abin da ya faɗa tabbas ne in ce ma ba shi ya faɗa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ba. malam fuskarka tana nuni da cewa gobe zan mutu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan shirin da kai ya tabbatar min da maganan da yake faɗi gaskiya ne kenan yanzu gobe zan mutu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya hayyu ya kayyum zan shiga mun kuna <laughs> ranka ya daɗe. Eh ina jin ka. Na so in samu in shigo ɗin. Ina jin ka. To amma sai ce kafin dai in zo dai ya kamata daɗa jaddada maka cewar wannan buƙatar da na zo maka da ita boka. Ina jin ka. Dan Allah a taimaka a dube ni. Ai wannan abu ne mai sauƙi na ɗauka ma ca za ka ce gabaki ɗaya matan da kuka haɗe da su mutu. Ai in soyayya ce wannan aiki ne mai sauƙi. Duk yadda aka haifa tsugunna aka haife ta idan har ne maka aiki to za ta dinka binka har sai ka dinka guduwa kan unguwan nan ba mai bakin jini na amma idan Allah ya taimake ni ka samu ka wannan layin wallahi babbar bukata ta babbar buri na yau a ce duk wacce na kalla ka ban ma in yi magana ta ji a duniya ba wanda ya mata in ba ni ba amma fa da sharadi ka turo kuɗi masu yawa domin sai na je daji bakwai zan ebo mahaɗin da zan haɗa layan idan na kammala zan kira ka ka zo ka zan tsaga ka ta hagun in saka maka layar duk inda kuka haɗa ido da matar duk da kake bukata wannan bata isa ba an gama da ita kada ka damu ba za ka ji zafin komai ba ai ina aiki da rauhanai ina aiki kuma da aljanu kawai biyan bukatar ka kawai ka turo kuɗi domin zan je dazuzzuka daban-daban sai na je daji bakwai zan ebo mahaɗin da zan haɗa layar. a ni ba ko nawa ne zan nemo in bayar ko nawa ne zan nemo in bayar ba ni da wani tashin hankali akan wannan abu ni dai bukata ta tafiya ina jiran ka sai na ganka yawwa to yayi kyau ka dade ka dade kana yi buka ka dade kana yi Allah rufa asiri nagode bukatar ka za ta biya da gaggawa kai nake jira eh zan tura maka yanzu ma Allah ya yawwa sai na ganka ah! na gode ifritu yaya jinin ya ishe ka baka da matsala jar haba ga layar ɗalla da kura ta kammalu mata za ku baƙaƙen mata za ku ci ubanku fararen mata ku ma za ku ci ubanku ɗanladi buƙatarsa ta biya ni ma bo katse da bukata ta ta biya